السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميز إشرين دعوكو قوتن ذو الحجة هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kasan na 187 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sunanud darimi na alimam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as makandi Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yan wawa manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi ne inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani a kan siyanatul ilmi kuma a karatun da ya gabata mun karanta a asarin da muka ji mus'abu ɗan zubair ya aika ma ɗaya daga cikin manyan malamai kuɗi domin su amfani da wannan kuɗi domin harkan yau da kullum sakamakon shigowar watan ramadan muka ji malamin biyan saba ya maida mai da kudin shi ya ce mu mun yi karatu ne ba don shugabanni su riga aiko mana da kudi ba wannan karin martaba da daraja ne na ilimi ya danganta ga irin shugaban da zai ba da kudin a maida kuma ya danganta ga shugaban da zai ba da kudin kuma a karba idan ya zama wannan karban naka zai ma addini da al'umma da kai kanka zubewan mutunci da daraja bai halatta ka karba ba amma idan ya zama an san ba zai taɓa mutuncinka ba ba zai taɓa mutuncin al'umman musulmi ba ba zai taɓa da'awar musulunci ko musuluncin ba babu dalilin da ya hana ka karɓa domin annabi ya karɓi kyautar sarki mukaukis sarkin ƙasar misra sannan sa abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan abbas da gayya mai yawa na sahabbai suna karɓan kyaututtuka a hannun sarakunan zamaninsu shi sa hada waɗannan nusus ɗin wuri guda ai aiki tare da su shi ya fi za ka auna ka leƙa ka hango ka ga shin me zai biyo baya za su yi ma zarafi su yi ma mutunci to karka kuskura ka matsa abin da ke hannunsu ka haƙura da talaucinka in ba haka ba ko sai kai nadama dama an gano wannan da kyau ku waɗannan masu mulki 'yan kyautukan da suke wa mutane kyautuka ne na zamba an gane kuma suna yi ne don wa'azin masu wa'azi ya rauni wasu kuma tsakaninsu da Allah suke yi Allah maraukin sarki ce make mu za ka ji daga cikin irin kyaututtukan da suke don zubar da mutuncin mutane za su baka kyauta amma kuma za su sa ka a kalandan ayyukan da suka yi kwaje gidan rediyo ana jawabin cewa ai an ba malon wane kaza an yi ma malon wane kaza wannan kyauta ne na zubar da mutunci da cin mutunci kuma bai halatta ka karba ba an gani Allah madaukin sarki ya kiyaye to ce hadisi mun kwana ba mu ji sharhin da malam zai mana kan shi ba inda ya ce ƙauluhu <clears throat> maganan da ya ce nuridu bihi duniya ai mu ba mun yi karatu ne don muna neman mutara duniya ba wafi haza ya ƙula umar bin al-khattabi radiyallahu an da wannan ne umar dan khattabi ke cewa ya ahlal il wal qur'an ya ku <clears throat> ahlal il ya ku ahlal qur'an la ta'khudhu lil ilmi wal qur'ani samanan kada ku riga an san kyaututtuka a hannun attajirai da hannun masu mulki wai kaɗai don kun karantar da ilimi fasayyabkakun addana da fayas dika kuma dana ilal janna sai a gari wulaƙantattun mutane wanda ba kowa ba sun riga ku shiga aljanna kan gani wani jahili ne bai iya alkur'ani ba bai san komi na shari'a ba to amma kuma shi ke ɗauke da ɗawainiyarku da ɗawainiyar da da'awarku sai a je lahira kafin a waiwaye ka ka shiga aljanna shi ya yi gaba ya shige tintini ku gano wannan domin ana gabatar da ibada na kuɗi fa a kan yi da kai jahiru bi amwalikum wa amfusikum infiru khifafan wa thiqalan sai ce mi wajahidu bi anfusikum wa amwalikum la jahidu bi amwalikum wa anfusikum malami ka tsaya da kanka waɗannan 'yan ciwa idan dai har da sun gane kuma suka yi wa malamai da masu da'awa rukon kazon kuku in har ba sa shirka ko bid'a aka je lahira wallahi sai sun riga ka shiga aljanna saboda duk da a wanda kake kana yi ne da resources din sa yi shi yasa ya ce ku kare ilimi kada ku karɓi kobo sakamakon karantarwa na ilimi ko na alkur'ani sai waɗanda ba kowa ba kadai don suna da darahima ma'adudat ɗan silalla a hannunsu sai su ku shiga aljanna an kharajahul khatib al-imam khatib al-baghdadi ya fitar da wannan riwaya fil jami' min riwayat lay an mujahid mursalan wa ma wa hikayatu salaf fi hadha kathira Mali ya ce labaran da aka samu daga magabata akan wannan ƙadiyya suna da matukan yawa wahiyar ta dullo ala wara'ihim wa zuhudihim wannan yana nuni zuwa ga takatsantsan ɗin magabata da kuma kaffa-kaffa da suke da shi ƙala hafs buna giyas hafsu ɗan giyas ya ce بعث العباس بن موسى أمير الكوفة إلى الأعمش بألف درهم ياس عباس ɗan Musa shine gwamnan kofa ya yi kama al'imamul a'amash da dirhami dubu wa sahifa da kuma plain sheet takarda mara rubutu a kanta jama'a matsaya mu lissafa <clears throat> dirhami dubu dirhami ɗari biyu shi ne lissafin zaka kusan miliyan ɗaya kenan ka ce aƙalla ya aika mai kusan miliyan biyar kenan haka ya aika mai miliyan biyar da plan sheet faƙala gwamna ya ce oktubli fi hamin hadisika da Allah abinda nake so hadisan da ka ruwaito su nake son ka rubuta man a wannan ga ɗan abin sadaka na mala aka aika ma ustaz da miliyan biyar yanzu abin sadaka ne? na'am? a ai sadakan ne da kanta ba abin sadakan ba ne yanzu akwai ustazin da in ya ga miliyan biyar ƙarshen da zai zare ba kudi kudi ya ce kudi kudi kudi kudi kudi kudi kun gano wannan da kyau ku <laughs> zai zare haka ne ta haka mai da ya takarda ga ce ka rubuto min wasu hadisanka fa akhadha al alf dirhamin sai shi al-imam amash ya ansa kudin shi ya zuba a jaka wa kataba Fati fatihatul kitabi sai rubuta fatiha a jikin wannan takardan. fa ba a sabi ha ilaihi sai aika ma gwamna fa ba a sa ilaihi sai gwamnan <clears throat> sai aiko da saƙo ya ce a ka an la la ƙor'an a kai an gaya maka mu ma ba mu iya karatun fataha ba ne kun gano wannan da kyau ku lokacin da ya aiko da miliyan biyar da takarda ya ce hadisanka muke son ka rubuto mana to sai shi malamin ya auna ya ga a'a duk shekarun da na ina wahalar neman ilimi ina tattara ruwayoyi dare ɗaya wani mutum ya tsallako garu ya ce wayan tara tura mai da wannan ne muke ma ɗaliban ilimi nasiha ku yi ƙoƙarin faɗa da kwaɗayinku in ba ka ba sai ku faɗa rami ku yi faɗa da kwaɗayin da ke ranku ka wahala ka nemi ƙur'ani ka wahala ka nemi sunna ka wahala ka nemi larabcinka kawai shi kenan dare ɗaya kan wasu 'yan silalla sai a mai sheka bawa a mai sheka mara yanci a mai sheka mara sanin ya kamata kan darahima ma'adudat an gani ka rika jin izza izza na ilimi walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'mini ba girman kai ba ce izza amma ba daidai ba ne kuma ka tsaya ka wulaƙanta kanka ka tsaya ka tozarta kanka a gaban wanda bai isa ba an gane wannan da kyau jama ku shiga tete muku to shine sai ya rubuta mai fatiha sai aika mai shine sai ce a'a gaya maka aka yi ni ban iya fatiha ba eh gaya maka aka yi la nuhsinul qur'an fa ba'asa ilaihi abalagaka anna nabi'ul ilma sai a mashi aika mai cewa kai an gaya maka mun kasa ilimi a kasuwa ne muna siyarwa in ba ku iya fataha ba an gaya maka mu kuma mun kasa ilimi ne a kasuwa muna siyarwa faƙala isa bin yunus kun gani yanzu wannan kudi da al'imam amash ya ansa ya mai da su <clears throat> ya yi aikin ai <laughs> ilimi ya gace ya rubuta kuma ya rubuta kaga yana da izza yana da yanci an gaya maka min yi zaman kasa ilimi ne musiyar akwai waɗanda ba san darajar ilimi ba Allah ba sani musamman a yanzu ba san daraja da albarkin ilimi ba ɗauka suke musamman duk wanda ya ilimin addini bai san me yake ba ko sakare ne ko ɗan maula ne ya kamata a wulakanta shi a tozarta shi duk sakaran da ya zauna waɗannan daƙiƙai ƙidahuman 'yan boko suka mai da shi sakarai don 'yan kudaden da ke hannunsu Allah zai wahala ya gama da duniyan nan lafiya sai sun wulakanta shi an gano wannan da kyau ko karka yi da wannan karka kuskura kana ganin za su tozarta alkur'ani da sunan da Allah ya maka baiwa wanda su da Allah yana kaunansu irin yadda yake ƙaunarka, da wannan ya ba su amma da Allah ya tashi kasawa sai ba su dabarbarin neman kuɗi a duniya karatun boko harka ne neman kuɗi da shi da teburin mai rake da farantin mai gwaiba da taɓu da laujen mai ciyawa da zartan kafinta da guduman makeri da alluran baduku uwarsu ɗaya ubansu da da harka ne na neman mai tuwo sai dai wannan yana nema a huce wannan kuma sai ya yi wani hidima isa kada wani ya ɗauko ka wai shi ɗan boko ne za ka yi mai gini yana hura hanci yana barazanan banza da satifiket ɗin shi da wukanka ya kai birkila uwarsa ɗaya ubansu ɗaya kai lebar da kwangirinka da diganka da satifiket ɗinsu duk ɗaya ne saboda in ya je neman aiki ba wannan satifiket ɗin za a ba shi kai ma ka je aiki baka iya wannan aikin ba za a sa ka ɗaya ne <clears throat> da ya je makaranta zai diploma ko hnd ko ya je zai digiri ko waye da kai da kake bin nike koya ma kanikanci a ce miko sha shida miko mana ringi kai ma na koya ma ne yayi haka waye gari ka iya da ba wani hura hancin da zai maka harka ce ditemi ta sana'a amma wannan harka na ilimin alkur'ani da sunna harka ce ta addini bayan da za ka tsaya wanda bai kai ya komo ba shi ba kowa ne bai tozarta ka kai ne kowa don kai ne ahalullahi kai ne mai taya annabi aikin da Allah ya aiko shi da shi yau da akwai abin da ya fi ƙor'ani da hadisi da wannan aka ba annabi ya zo da shi an gani da akwai abin da ya fi wannan da ba mamaki annabi sai ya zo muku da karatun likitanci ko ya zo muku da wani karatu daga cikin fannonin karatun boko amma sai Allah ya bashi alkitabu was sunna ashe ba abin da ya fi wannan an gano wannan da kyau ku ba abin da ya fi wannan don mu nuna muku wannan aikace sanda wasu jahilai suka nemi su wulakanta mu lokacin muka yi watsi da su muka ci gaba da abin da yake shine daidai bayan da zaka tsaya mutumin da ka san a harkan addini da shi da jaki ɗaya ne waye tozarta ka akan me wannan harkan ba abin da ya kai shi shi yasa wanda ya san darajar alkur'ani da sunna shi ke mutunta malami Allah da kai shi ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama yace yarfa Illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ba kawai sai ka zauna wani jahili wani jaki ya nemi tozarta ka don 'yan kudin da ba sa kara sun karya ba wasu kudin ma sai ga ba fa shi bane ganin sai kawai an tara bai san zafin su ba an gani kawai shi ke wai da wannan ne zai amfani ya wulaƙanta ka shi da jarumi ne ba ci ma zaune zaune gari banza ba da ya miƙe ya nema da kan shi jama'a mun gane kai da za ka zo kai kwadugo a biya ka ka fi shi fa su miliyan ɗari shi za ku daina barin ana wulaƙanta ko ana tozarta ko a kawai don da zai wulaƙanta kan kuɗi ka tambaye shi wannan kuɗin da kake son ka wulaƙanta ne kai ka je ka nemo kogo kawai an turo maka ne ka gansu an gama wahala kan su ka gansu madaransu karka sake kan kuɗi wani wulakanta ka musamman kuɗin da ma ba nasu ba an gano wannan da kyau da yawa daga cikin ustazai dan abin da bai ta kara kara ba su zubar da kimansu zubar da mutuncinsu zama almajirai su zama wawaye a zage su a hantare su a ci mutuncinsu sai taɓa yiwa muka yi mana wannan ba an gani in ka yadda zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu da kai mu da namu resources ɗin kai da naka resources ɗin sai a haɗa a yi ma'addinin Allah hidima haka ne ka ƙware wuri kaza na ƙware wuri kaza a fannin ka kawo gudunmawa a fanni na an kawo gudunmuwa mu mutunta juna haka ne musan Allah muke mai hidima ba ka dauke ni ban san me nake yi ba kai ne na farko da baka san me kake yi ba domin abin da ka iya wallahi zan iya shi ba da sauki ma har ma an fi ka kwazo in na so amma abin da na iya a wannan level din naka har ka mutu ba za ka iya ba har ka mutu bayan da za ka iya in kuma da za ka iya aida ka koya ko don gori an gano wannan ya kawata mutane su san wannan kullum ina ma ustazai irin wannan nasiya daga suna wani ladabin kare za a ba su ne wai za a ba su kudi ni ko kudin najeriya ka laka kakaf ba kai zaka wulakanta nin bi kamar ba dalilin haka saboda ina kokarin tsare martaba da mutuncin alkur'ani da sunna da na sani kuma nake karantarwa ne ma an kayar da ni da kai ma haɗu mai aiki a duk abubuwan da muke ba da yan boko muke tsara za akadami da za mu yi ba da yan boko muka za muka tsara ba amma masu mutunci ku zo mana da wayewanku da gogewanku da ƙwarewanku iliminku da shawarorinku mu hada da namu mu yi aiki a tare haka shi ne abin da yake yi ba ga mutu ya koma gefe yana tona karka da kafa yana tona karka da kafa wai shi ogani gani idan shi ne da gaske dan jawo ta aya ga ce ta kakare mana ci gaba ya tambaye ka a wadda sura take sai ka kalle shi in a mashin ya zo a mota ka zai zo sai ka ce ashe alhimaru alalhimari ne mun gano wannan kamata ya juya motan ta rika hawan shi wata rana don shi da ita duk ɗaya ne ita jaka ne shi kuma jaki Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala isa ibn yunus isa ɗan yunus ya ce mara aitul agniya wasalatin inda ahadin ahakar hom inda al'amash ba ce shi gaskiya bai ga malamin da bai ɗauki masu kuɗi da sarakuna ba bakin komi ba irin al'imam al'amash ma'afaƙarihi wa hi tare da cewa kuma a zamanin ba malami talaka mai matukan bukata irin shi amma bai wulaganta kan shi ba an gane ga talauci ga matsanancin bukata amma ya haɗe bai ɗauke su bakin komi ba sau da so suke su amfani da wannan dama na dukiyar da Allah ya ba su ta kashi an gano wannan ba bai ɗauke su komi ba ka haƙura Allah ya san da kai cinda har Allah ya maka baiwan addinin shi ka zama daga cikin masu kera. bai manta da kai ba wallahi yana sane da kai in kai gaugawa sai ka wuce sa'arka kana gaugawa wallahi sai ka wuce sa'arka sa'an na nan ka tafi nemanta ka ba hankali ka bi sannu wallahi rabon kwado baya hawa sama in ma ya hau zai me sai sauko ko baka san alkur'ani ba ya kamata ka san salon magana na hausawa an gano wannan da kyau ku ka je ka san saudiya ka ga yadda ake mutunta masu da'awa idan ka ga mai da'awa a saudiya wani abu ya faru da shi ko mai in ka bincika sai ka gai da laifin shi kuma an talallashin shi an talallashin shi ana nuna mai yaƙi kuma sai an binciki malamai abin da yake a kai ya saba ma dokan Allah in a to sai ya hukunta shi amma yanzu fa ba dokan Allah da ka saba ba abin da kai ma na rayuwa wanda ka saba sai jahili ya ci mutuncinka an gano ne. duk abin da Allah madaukin sarki ya iya ba jahili na duniya kai mai addini wallahi ka ne ma zai baka wanda ya fi shi ba mulki ba ne ba takara ba ce za a kai lokacin da in kuka yadda shehunan malamanmu suka gane suka fahimta suka fara fitowa takara sai kun sha mamaki wallahi zan ga wanda zai zaɓe ku an gano wannan wala zan ga wanda zai zaɓe ku in suka haɗa kai gaba ɗaya aka ce in za a yi takara na gwamna ɗan izala ne gwamna ɗan ɗariƙa mataimaki a samu wani mai ɗan wake-wake a ce zama a ɗaya raba mukaman su fito kowanne je masallacin juma ya ce wane za a zaɓa su shehi za a zaɓa mu ko mu ce su shek sai shek da shehi yawwa to in suka fito gaba ɗaya za ga ƙura inda za a tara ta haka ne ko ba ka ba ne ko kuma ce sai shehi wallahi sai ustazu yaya za a ci ko ba za a ci ba ba wani musulmi a duniyan nan wanda bai da malamin da ya yadda da shi kuma yake maɗa'a a masallaci ne a makaranta ne a wajen wa'azi ne a wajen neman fatawa ne ko ma wajen menene ba ka rasa wanda dama za ka samu yana biyayya da wani shu malami da yake jagorantar shi to waɗannan da ke da jama'a su ya kamata ku koma kuna tozartawa abinda kuke takama da shi za su iya su samu ba tare da ko sisi ba don rawan da ake takawa na siyasa a ƙasar nan babu gudunmuwan malamai ne da Allah ku bari su koma wannan ɓangaren kuku yi ɓangaren muga yadda za ku kai labari muga yadda za ku kai iza karon da ya ƙara wulakanta wani malami kuma kada wani malami ya ƙara yadda a wulaƙanta shi kai da za ka yi amfani da mulkinka ko ka yi amfani da dukiyarka ko ka yi amfani da ofishinka to kuna haɗa gwiwa ne da malamin domin ku sa addinin Allah ya ci gaba ba ka da wata minna a kan shi Allah kake mai hidima shi yasa Allah bai da'a mai gori ba ma shi yasa wasu ƙauyawa da suka zo suka musulunta wai sai suka zauna za su yi ma annabi gori shi yasa Allah ce ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu munnu alaykum an hadakum lil iman wai sun zo da su ma bu gori wasu sun musulunta wa kamar irin sun taimake shi din nan ne yace kai ni ne zan muku gori mai balillahu ya munnu alaykum an hadakum lil iman dan ma an shi da ku kun zama masu imani ya kamata mutane su zama wannan haɗa gwiwa ake yi zo da naka resources ɗin ni in zo da nawa mu mutunta juna haka ake yi amma kawai wani an da an zaɓe shi ne ya zama shugaba kuɗin da yake ta sarrafi da su ba na shi ba ne ba ƙwadugo ya samu ba an ba shi ne naku ya maku hidima da su tunda ba za a ba kowa ba ai to bai kawo da kuma ya amfani da uh, resources ɗinku ya tozarta ku ba idan ma nashi ne ɗan kasuwa ne ya tsoroto ya sani malun ne kuma ya ce malun lahi da zai a taku dukiyar Allah ce da ya ba ku to ku yi ma addinin Allah hidima da shi isa malamai ku shiga tetayenku ku kore ruko faɗa talauci da bukata da ke ranku don ku tsara mutuncinku da addininku da ɗalibanku lalima mal'a'amashi mala ya ce duk da talaucin shi da buƙatuwar shi bai sa ya ji ya toza ta kan shi ba wa qala ibn uyayna li jaririn ibn juray eh, ibn uyayna yace ma al al-jarir ma ziltu uhibbuka yace ban gushe ba ina matukan kaunanka منذ سمعت ma tun sanda na ji ibn shubri ma. ya ƙorin laka yana ce da kai kad a jaraitu alaikan mi'atun fi kulli shahar ya ce zarga aiko maka da dinari ɗari a duwata kafin mu ci gaba mu lissafa dinari biyar kusan miliyan ɗaya ne so ɗaya so biyar ɗaya eh? dinari ashirin kusan miliyan ɗaya ne ishirin nawa ke cikin ɗari kusan miliyan biyar aka ce za a rika ba shi duwata tsakaninku da allah akwai aikin da za ka yi ma wani mai kudi a ƙasan nan saboda kawai kana addini ya riga aiko maka da naira miliyan biyar a duwata na'am akwai ɗan siyasan da saboda tsaban ƙaunan addini zai riga aiko maka da naira miliyan biyar eh na'am ina tsammanin ko hadimul islam ma ba zai aiko da shi ba kun gano wannan ko wani mutum da ake ce mashi hadimul islam ban tsammanin zai aiko da wannan miliyan biyar kawai don kana wa'azi kana addini ya ce ma gashi to ko in ba za a yi wannan ba ni ban san hidiman da ake ma addinin ba hadda ɗan siyasa ya cancanci a rika mai kirari da hadimul islam sai da hadimul islam mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye yace duk wata zan aiko maka da albashin miliyan biyar faƙulta sai ka ce amin malika yalla bai kudin da za ka aiko man da shi cikin kudinka ne amma lil musulmi na kogo cikin kudin musulmi kafin duk wanda ya ce mun yi kaza ka ce amin malika amin malil musulmi na ai mun yi kokari mun samar da kaza ai ko lokacin da mai kazan ma yake nan bai iya yin kaza ba sai mu ce amin malika amin malihi an gano wannan tambaya ne simple fa ba wanda za ka ga yana kunya ko yana tsoro ko yana shaye ko kwakwalwan shi ba ta iya lissafo mai irin wannan tambayin ya yi sai wanda dama bai da gaskiya an gano wannan ba wani alfahari da za ka yi ai mun yi kaza nawa kuka samu da kuka yi kazan kuma nawa ya saura kuma amin malika eh amin malika ya kata ansa wannan amin maliman tambaya ne mai sauki fa wanda ya kamata kowa ya iya yin ta kuma ya zama kaya da yanci kai ba bawa ba ne balantana na sa maka dokan karkai hudu da suwa ne karkai mu'amala da suwa ne kana kallon ɗan uwanka musulmi ƙur'ani ya ce na yi alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum wai sallama ga ɗan uwanka ya gagara wai kana tsoron a tsaye da albashinka ko a kore ka ta nuna rashin hankali ka yadda ka taka dokan Allah cikin alkur'ani saboda dokan wani macuci ci ma kamata mutane zama sun san me suke yi yi tun bi ta fa fahayyu bi min ha aurar duha iri sallama ga gare ka da ɗan'uwanka, uwanka wai yana tsoron albashin dubu da biyar ka a tsaida kai da ke fada da Allah fadan da za ta kai ka wuta kan abin da layi simin wala yi guni min juye ka ba da sunan ka karka an sallama za a harka koma maka da ita duk watan kai da kake rayuwa don ita ya ce kudinka ne kowa kudin musulmi faƙala sai gwamna ya ce a'a min malin musulmi na ai daga cikin dukiyar musulmi ne faƙultu faƙulta sai kai ala gafarta ka ce la hajjata lifi ha ba da bukatanta mun gani ban da bukata za ka iya wannan tambayin ma ka yi hauka ne ka yi ta amin malika ha ba ɗan najeriya kuɗi ko na ɗan ne shi dai a bashi duk wanda ka je na zage-zage ai za abin nan lissafi bai kawo kan shi ba yana kawo kan shi za ka ji an gano wannan da kyau ku? allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine wa kala muhammad ibn isa ibn tabba muhammad isa dan tabba yake cewa ahadu lil auza'i hadiya sun ɗauki kyauta ne suka aika ma al'imamul auza'i mun gane hadiyatu ashabil hadis suka ce irin kyautan da ake ba malaman hadisi mun gane Ka san in kai malamin hadisi ne akwai kyauta na musamman ma da ake maka yi an gano wannan da kyau ko? akwai kyauta na musamman malamin hadisi in za a ba malamai kyaututtuka to shi ne a sama za ka ba su dubu hamsin hamsin shi miliyan ɗaya ake ba shi wallahi al'azim tun da aka yi amma yanzu an san mutuncin malaman hadisin ba bin su ake sun dawo karatun hadisin a kashe su ba a ƙasan da ake wannan laifin wai shine yan kasan suke sa ran wai su samu sassaucin rayuwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da in ta zo ba miyagun da suka taɓo ta kaɗai za ta shafa ba ya ga ku san wannan fitina in wasu suka zungurota ba waɗanda kaɗai suka tsokano ta za ta tsaya kansu ba Allah ya kyauta falamma ijtama'u qala lahum yayin da suka tattara wannan ma faɗa ɗalibai ne suka tara kyauta irin na malaman hadisi suka kai mai da ɗaliban suka taru sai ce da su antum bil khiyar kuna da zaɓi ɗayan biyu in shi shi'itum qabiltu hadiyatikum in kun so kyautan da kuka kawo man zan karba in ci abuna hani an mari'a walam uhaddithukum amma maganan ƙara karantar da ku kuma ta zo ƙarshe wa in shi'tum in kun so haddastukum wa raddattu hadiyatukum in kun so zan maida maku da kyautanku eh wastaqasa'i hadha وحصره مؤتسر وفيها ذكرناه فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله a lokacin ne suka kalli wannan da wannan yanzu malam sai dawo mana da kuɗin mu mu karɓa abu ne mai wahala mu ki karba karatu da daraja kun gano wannan da kyau ko ɗaliban shi ne ma fa ma kai ke sa'a ma ka ba da abu a karɓa? ya kamata ka gode ma Allah ɗabi'a malaman hadisi ba ma sa karɓa ɗan kyautukansu na zamba bai karɓa bare wa'azi na yi rauni an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace qawluhu wa raddaha ziyaratun sabita fi nusfati kaf saqatat min al-usul al-ukhra malai ce akwai wa raddaha kaga wancan karatun da muka yi ba mu ambaci cewa malamin ya mai da kudin ba muka ce ya rige ko to akwai riwayan da ta ce bayan da sarki ya ce an gaya maka ba mu iya fataha ba ne da ya yi sai mai da mai da kudin shi an gano aka mai da mai ba a su ai ba jahile ka sami mu ba kuma da ka sami mu ba ba mu cin abinci ba ne kuma ba a bisa rumfa muke kwana ka gan mu ba Allah ya taimake mu wannan shine karshen wannan babi babi na 34 babu sunnatu qadiyatun ala kitabillah babun bitanwin malai ce ga wani babi idan ka sa mai tanwin wa yajuzu juzu wal idafa kuma ya halatta ce babu sunna kai idafan bab ala sunna ghaira anna tarjama muntazi'a min qawli yahya ibn abi kathir mala ce duk da dai babin an tsago shi ne daga maganan yahya dan abi kathir kamar yadda zamu zo zamu ci shi yasa suka ce babun ga wani babi as-sunnatu qadiyatun ala kitabillah sunna ita ce alƙalin littafin Allah ita ce mai fassara littafin Allah bayani filla-filla na littafin Allah ko yana cikin sunnar manzan Allah ne a sunnatu qadiyatun ala kitabillah ta ce abin da za mu karanta anan, nan akwai bayanai masu tsadan gaske kuma za mu tattauna saɓanin malamai a ƙarƙashin ilmil usul musamman dangane da abin da ya shafi annashu annasihu wal mansukh shin hadisi zai ya shafa ƙur'ani ƙur'ani zai ya shafa hadisi eh za mu tattauna wannan bi iznillah tumalan kafin ya ce mana komi a cikin babin ga wani ɗan shimfida da sharan fage da ya ce ƙauluhu a sunnatu ƙadiyatun ala kitabillah mustafadun min ƙauli ya haibun abi kasirin allazi auradahul musannif aqbal hadith mala yake cewa abin da za a fa'idanto na abin da ya shafi ginin wannan kan babin kanin bayanai na babin an fa'idanto shi ne daga zancen yahaya ɗan abi kasiyar allazi aure da hulmusannif wanda shi al'imam addarimi ya kawo akibal hadisi a ƙarƙashin wannan bayanin kai tsaye kun gano wannan da kyau ko ai hadisin farko ne kana juyawa ka je ka samu asarin farko a ciki za ga ya kawo maka ce akhbarana muhammad ibn uyayna an abi ishaq al-fazari an al-auza'i an yahya ibn abi kasir qala as-sunnatu qadiyatun ala al-qur'ani wa laysa al-qur'ani biqadin ala as-sunnah za mu zo mu ci to shine sai mala yace walaysa ma'anahu indal musannif amma ma'anan wannan babin a wajen shi al-imam darimi da ya girke wannan babi a haka ba ma'anan yana nufin anna sunnata nasikhatan lil qur'an cewa wai sunna na iya shafa al ba ne. kun gani shi al-imam ad-darimi a da zai kawo ba yana nufin sunna ka iya shafa alkur'ani ba amma kuma za mu tattauna maganan malamai da suke tabbatar da sunna na iya shafa alkur'ani wa huwa al-ma'ana alladhi min ajlihi zaka kariha al-imam ahmad an yuqal to da wannan fatawan da ke cewa sunna na iya shafa alkur'ani Imam ahlus sunna wal jama'a imamu Ahmadu bin hanbali ya kyamaci a ce inna sunnata qadiyatun alal kitab wannan maganan imamu ahmad yana kyaman ma a faɗe ta inna ma ma'anahu hu, wallahu a'lam sai dai shi abin da al'imamu darimi yake nufi da wannan kan babin sai dai Allah shi ya fi sanin abin da ya nufa shi ne an na hamu fassiratun lahu sunna ita ke fassara alkur'ani wa mubayyinatul li muradillahi subhanahu wa ta'ala kuma sunna ita ke fayyace nufin Allah madaukin sarki mimma lam yunassa alaihi fil kitab ga abubuwan da ba a zo da bayanin su filla filla dalla dalla a fili cikin alkur'ani ba faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa annabi yana cewa ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu annabi yace ni fa an bani alqur'ani da wani irin shi ma'ana abu biyu aka ba annabi alkitabu was sunna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma alhikima hiya sunna ya'ani min as-sunnah allati lam yunfaq biha al-qur'an bi nafsihi an baiwa annabi sunna wanda alqur'ani bai magana ƙarara a kan shi ba ma'ana mas'ala da za ta taso daga cikin masailin diniya to annabi an bashi sunna wanda waɗannan matsaloli alkur'ani bai magana ƙarara a fili a kansu ba wa ma hiya illa mufassira li Lahi bihi ba da ce wannan ba komai ne, illa fassara abin da Allah madaukakin sarki yake nufi ka harimin lahamul himar ahali, misali kamar haramtar da naman jakin gida an gano wannan da ke na da fanka kawon misali haramtar da cin naman jakin gida hannun hannunka an bayyance wannan ba shi a cin alkur'ani yanzu duk wanda ya ce ba zai aiki da sunna ba ko to ka ce yaushe zai yanka muku jakin shi to da ai ba magana hana cin jaki a cikin ina a cin alkur'ani in kuma akwai ka ce kawo ko ka ce shi zai yanka karen nan so da ba magana haramcin cin naman kare a ina a ƙur'ani da a hadisi suke da abubuwa masu yawa ma shi sa idan irin waɗannan marasa kunya suna magana a cikin harkan addini barinsa aka yi fi suke yi akwai tambayin da za ka yi musu har su koma ga Allah madaukin sarki an santa zai wahala an gani an santa zai wahala Allah ya kyauta wa kullu zinabin minas siba kaji ko da duk wata dabba mai fika mai dagi yanzu a cikin abin da suka yadda ƙur'ani kaɗai suke bi za ka same suna cin naman mage mage haramun ne cin namanta sau da mage tana da me ta da dagi kuma ta da me ta da fika kun gano wannan ita ƙaramar damisa ce da aka ajiye don yi ɓera kun gano wannan amma mage in ga kalli komi nata irin na me irin da misali duka yi za a ramu ne cin namanta shi yasa ku lura da kyau duk dabban da ke da me. dagi me ake ce ma dagi shine kumbunan da take me take farauta da su kaga zaki na da shi damisa na da shi kerkeci wai jama mai kerkeci na? namijin kora ustazu namijin kora to macen kora ya sunan <laughs> kaga je ana fasa masu katu ba daidai kace ne? na? a'a shi karan daji ina yake e a daji a ya fi rayuwa shi na a'a kerkeci daban kura daban sau da ko a hadisi da laranci sunansu ma daban-daban ba iri ɗaya ba ne sam an gano wannan kura wata dabba ce da namijin shi da macin shi duk ɗabi'ansu ɗaya su matsorata ne kyarkeci kuwa har damisa har zaki na kashewa magani ku? Hmm. kai metin hmm? Kunji mala wallahi layi kaya da tunko shine aladan daji kowa baka san shi ba <laughs> aladan daji shine eh shine aladan daji na a ba maganin ɗabi'an shi muke yi ba ba bodari ba abubuwan kuna kawo abubuwa guda biyu ne wanda ba masu ba ne kwata-kwata to kuna farauta yawo za a ganshi ɓurgurere haka kuma yana iya kashe mutane shi ne tunku har nisa har zaki yana kashewa so da musiban shi yana da yawa ƙubban shi ma ya fi nasa tsawo eh shi na yana gan shi wani lokaci yadda ka san umba ne amma yana amfani da shi to duk wannan in ga kalle shi kuma yana da me yana da fika haramun ne cin naman shi gafiya da ɓera duk tafiyansu ɗaya hukuncin ɓera shine hukuncin gafiya wannan ɗan ƙarami ne matsiyaci na gida wancan ɗan ƙarami ne ko matsiyaci na dawa amma yakan shigo cikin gari ya ɓanna to dokuncinsu ɗaya din ka bi wannan a cikin alkur'ani za ka gani ba za gani bai na cikin sunnar annabi ne sai a hadisi annabi ya ce wa kullum mihilabin labin at-tayr da duk dabban da za a ganta da me da bakinta ya lankwashe haka kalla hankaka shahu shirwa sai a ai bakin akokuturu don ya yi haka sai a kalli kumban shi na farauta da shi an ya cika wancan sai a duba yana da wannan amma ko ka kura ba ta da dagi ka kura ba ta da fika ba ta cin wannan lissafin shi sa inda za ka kama akuyanka ka yanka ka cin ka samu kura ka yanka ta kaci ba ta cika ka'idan haramci ba sam babu kwata-kwata amma ka ga kyarke ce an haramta shi shi sa idan ka ce karen daji shine ai menene namijin kura shine kana karo da nasti ne ba shi ne namijin kura da namijin da mace komi nasu iri ɗaya ne za ga suna tafiya kamar irin waɗannan da suka zazzago wandon duwawunsa a ƙasa ko ba ga zige ba ko ba ta ganin kura ba haka zige ko ba ga zige ba ta ne kawai sun zama 'yan iska ba san me suke yi ba ko a dajin ma kaji wanda suke kama da su me amfanin kai kama da kura me yasa ba za ka kama da zaki ko da nisa ba eh da ke kama da kura ba gara ke kama da kare ba <laughs> mala ya ce wa laisa bi sai ni fil kitabi waɗannan dabbobi duka babu nassin da ya zo cikin alkur'ani wanda ya haramta su fa'amma matsalatun nasskil ƙur'an to kafin tashi nan izuwanan nan dabbobin su duka shari'a ta hana cinsu duka mun sha tattauna da kuwa nan da za ka zo ka tadda zaki ko damisa ko tunku ko karen daji a tarko-tarko ya kama su da ransu ga matacciyar gada wancan za ka iya yankawa ka ci naman tsab kai ka yanka magace cikin biyun wani ya halatta ka ci wancan mushar gadan ma za ka ci wannan ba so da ita wannan mushar gadan an haramta ta da ne da siffa ne siffan mutuwar da ta yi haramta ta amma ai asalinta me halal ne shi kuma wannan dabban an haramta shi me bi ainihi wa zati shi din ne haramun hayyin wa maitan in ya mutu ma haramci ya ƙari ne an gani kama ce ga alada a tarko ga mushen akuya a matsayinka na matafi da in baka ci ɗaya daga ciki ba lalle za ka mutu wani ya halatta ka ci mushi akuyan can so da akuyan an haramta ta ne da siffa shi kuma da ainihin shi aka haramta shi jama'a kuna fahimtar wannan to duk waɗannan bayanan ba a cikin alkur'ani ba annabi ne ya bayanin su da umarnin Allah shi yasa ya ce inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu kenan mutumin da ya sa kafa ya hankali alkur'ani to komi ma ya hankali komi duk abin da ya kawo kai mai tambaya ɗaya biyu uku duk surutun shi Allah zai iya baka ansa ba duk surutun shi da hannun shi jama'ar annabu kuna fahimtar wannan shi sa hatta matasanmu da suke zuwa farauta daji kamata ya su nemi malamai su karantar da su an gani ya ke yin farauta ya ƙa'idojin farauta kun san da malai ke raye an shirya za a gayyaci lacca da malin zai yi mai taken farauta a musulunci duk 'yan mafarautan da ke arewacin najeriya sai an gayyace su duka gari-gari za a aika da goron gayya a tara su an gano wannan da kyau ko sai malam ya meke sai ya jawabi to kaga cin da babu malam sai mu muka iya sai su yi kun gano wannan suna zuwa cinna muku kare za su don zai wahala a tashi ba kwaɓaɗa maganar banzan da ba su gamsu ba kaga malami yana kan dika sai da dika na ihu kare ya ci ji kafan kafiri da baya domin alkalbu ne ya haɗu kilab Allah madaukin sarki ya sa dace fa amma mas'alatu nasl qur'ani bis sunnah fa qala imam al-a'imma ash-shafi'i rahimahullah kun ji kirari malam al-imam suka ce imamul a'imma dangane da maslahan mas'alan cewa ana shafa alkur'ani da sunna ma'anar wannan shine hadisi ya tsaye da aiki da wata aya na alkur'ani shi ne limamin limamai a usulul fiqh al-imam shafi Allah ya jikin shi na cewa inna sunnata la takuna nasikhatun lil kitabi ce ba ta yanda za a yi hadisi ya share alkur'ani wa ƙur'ana qur'ana la yansahu illa ƙur'anun misla shafi yace ƙur'ani ba abin da ke shafe sai alqur'ani irin shi wahtajja bi qawlihi ta'ala sai shafi ya kaba hujja da faɗin Allah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha yace bayan da za a yi mu share wata aya sai mun zo da wata irinta ko wacce ta fita shi ko qur'ani a fahimtar shafi ba hadisi ba irin shi bane kuma hadisi bai fi qur'ani ba kaji qur'ani ce na'ati bi khairin minha aw misliha ay misl aya aw khairun min al ayati allati nusikhat wa bi qawlihi ta'ala haka da faɗin Allah da ya ce wa iza baddalna ayatan makana ayatin in za mu canza wata aya to muna zuwa da wata aya ne ‘yar wadda ta musanya ta ba da wani abu ba ka ga zo bin nassil qurani an gane to za mu ji magana limamu ahmad ɗan hambali in mun zo karatu na gaba sai mu haɗa maganganun guda biyu sai a tauna su da a gane sosai ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum